Shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya umarci mai bashi shawara a kan harkokin tsaro wato Ruhu Nubaɗo da babban sufetan 'yan sandan Najeriya Kayode da darakta janar na hukumar tsaron faran kaya DSS Yusuf Bichi su haɗa kai da gwamnonin jihohi wajen farautar 'yan kasuwar da ke ɓoye kayayyakin abinci. Najeriya dai na fama da matsalar tsadar kayan abinci sakamakon matsalolin da suka haɗa da cire tallafin man fetur da rashin tsaro sai dai wani mataki na daƙile matsalar ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'ummar najeriya muhammadu idris ya bayyana cewa shugaba bola ahmad tinubu ya umarci shugabannin hukumomin tsaro da mashawarcinsa akan harkokin tsaro su haɗa kai da gwamnonin jihohi domin lalubo bakin zaren a jawabin ministan bayan kammala taron gaggawa tsakanin shugaba Tinubu da gwamnonin jihohin Najeriya a ranar Alhamis dinnan da fari dai an umarci babban sifetin 'yan sandan Najeriya da darakta janar na hukumar tsaron faran kaya ta DSS su haɗa kai da gwamnonin jihohi wajen warware matsalar masu ɓoye kayan masarufi a daidai wannan gaba da al'ummar ƙasar nan ke buƙatar wadataccen abinci domin shan shawo kan matsalar hauhawar farashi tare da sama wa 'yan Najeriya abin da za su kai bakin salatinsu wasu 'yan kasuwa na amfani da wannan daman wajen ɓoye kayan abinci da nufin gallazawa jama'a tare da samun ƙazamar riba sakamakon haka don haka gwamnoni da shugaban ƙasa sun ɗauki wannan matakin cewa hukumomin tsaro su haɗa kai da gwamnonin jihohin domin kawo ƙarshen matsalar kazalika shugaba tinubu ya ba da umarnin samar da hatsi domin shawo kan hauhawar farashin kayan masarufi a yayin da gwamnatin tarayya ke duba yiwuwar shigo da kayan abinci daga ƙetare sai dai minista idris ya ce a halin yanzu an jingine wannan batu a cewarsa an kuma ɗauki mataki domin kare muradan ƙasarmu babu buƙatar shigo da abinci daga ƙetare a halin yanzu Najeriya na iya ciyar da kanta har ma ta zamo mai fitar da shi zuwa wasu ƙasashen ba ma son mai da hannun agogo baya game da irin ci gaban da muka samu a kan noman abinci a ƙasar nan halin da muke ciki yanzu wahala ce ta ɗan wani lokaci kuma za ta gushe nan ba da jimawa ba da yardar Allah a cewarsa. a muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu shin kuna ganin hakan mai yiwuwa ne ko kuma akwai wani abu da kuke ganin za ku iya bayyana mana ra'ayinku dangane da wannan labari da kuka ji